kamfani na premier horse racing company wanda a yanar gizo ka shiga wato a bangaren youtube a za ka kalli sukuwa kai tsaye duk inda kake a duniya da haka ci gaba kasancewa da mu bari mika ku ga bagiyo domin tsorawa a inda na tsaya a malam musa sani da kokari a kamar da ne gani maya sun riga sun hau sama inda daga ciki wato akwai dokin nan mai da kai nan ba ta hudu mai suna ba su da Allah inda kuma na ga buɗe sama ne sai kuma wato dokin nan mai da kai nan ba ta goma mai suna chamama, inda wato Alhaji Sale yake sama ne sai kuma dokin nan mai da kai nan ba ta shida mai suna mai zeba inda kuma na ga wato cinada a sama wannan doki sai kuma wato na ga doki mai da kai nan ba ta biyu mai suna inda rabbana inda wato na ga kamilu a sama wannan doki a baya ga haka nan a na ga wato dokin na mai dauke na namba ta tara mai dauke na namba ta tara mai suna mani inda wato alhaji husaini yake saman mani mai dauke na namba ta tara doki na wanda ya taɓa daga jihar katsina a masu kallo da sauraron kamar yadda muke gani wayannan mahaya suna kokarin isa lamba biyar domin tuni ina ganin ya riga an buge tuta dawaki sun tashi mai zai ba tare da mai camama har ila watan mai zai ba tare da samama mariwo har ila wa'in nan dawaki suna gudu babu kama ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮೆಜೆಬಾನ ತಾಯಸಮಾವ ವಡಾಟ ಮರೆಯು ಹರಿಲ ಮಟೊಂಡೋಕಿನ ಮೈಸುನ ಮೈಜೇಬ ಹರಿಲ ಮಟೊಂಡೋಕಿನ ಮೈಸುನ ತೈಗುಲ್ಲ ಇಲಕೆ ಸುಬಾಬ ಕಮಾನ ಯಾರು ದಾಕೆ ವಟೊಂಡೋಕಿನ ಅಲೆವ ನಿಜರ್ ಹರಿಲ ವಟೊ ಇಲ ಗಂಡೋಕಿನ ಮೈಸುನ ಚಮಾಮ ತಾಯಸು ವಟೊಂಡೋಕಿನ ಮೈಸುನ David, hari la wato loki na mai suna David, tare da shi wato akwai Chamama, baya ga kana akwai loki na mai suna mai zeba, Zulmita, Mani, gabaki na ubayewa kwana sarkin doki yana mai suna tsayin bai wanda ya daga jihar bauchi ya ja wayannan dawaki inda bai rashi wato akwai doki nan mai suna mai zai ba shamama har ila wato a gidan laudu wato doki nan mai suna muryamu har ila ya shamama a wani da hausa ke sama ne kuma ya yi kuna ya kare suna shamama shamama Allah shamama ba su Allah dan igwe dan igwe dan igwe a wani dawo sai na sama ne da ya shi kuma ina gani wata shamama har ina yau ba Allah mani ba Allah mani ba Allah mani ba Allah mani mani Allah mani そこはそこはわさざ